sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidun majid assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna goma ga watan ramadan hijira 1444 daya ga watan hudu 2023 muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 219 zuwa aya ta 220 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى أشكي وانا آية نجرمة آية تقريبيو لشاترة yana bayyana mana irin tambayoyi dai da sahabbai suka ci gaba da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane ga abubuwan da ke faruwa da kuma abubuwan da suka tarar da al'adu na larabawa a kai daga ciki akwai shan giya da kuma caca shan giya ko ta'amuli da giya ko sai da giya ko dafa giya ko tallan giya da sauran abin da ya shafi giya wani abu ne sananne a cikinsu al'adarsu ta nuna duk wani taro da za a yi to babban abin da za a kawo a gurin shine a kawo giya haka giya ta zama ruwan sha a cikin waƙoƙin larabawa da al'adunsu da harshen su da zamantakewarsu za ka ji kalmar giya ko sunan giya yana yawan fitowa har wani mai nazari da bincike da ya littafi akan khamriyat ya kawo cewa giya tana da suna da sifa da nau'i da dangogi sun kai dubu wanda laraba suka faɗa ko fiye da dubu sunan giya kaza sunan ya kawo sunayen da yawa ɗaruruwa wanda suke kiran giya wani sunan ana la'akari da bugawar da take yi wani ana la'akari da abin da aka yi ta da shi wani kuma ana la'akari da kalarta ko daɗewarta ko tsufanta ko kuma siffar giyar ko siffar abin da aka zuba giyar ko kuma halin da ake kasancewa an sha giyar suna shan giya saboda halaye guda biyar wani yana son ya sha giya domin yana son ya bajinta don yana cikin hankalinsa ba zai iya yin wata bajintar ba amma in ya sha giya zai iya ba da dukiyarsa gaba daya in ya dawo cikin hayyacinsa kuma ya yi taguni za ce ta manya-manyan shugabanninsu in sun bugu sai mawaƙa su zo ta zuga su a cikin giyan nan wani sai kaga ya yi kyauta da duk abin da ya mallaka ya dawo cikin hayyacinsa a ce ai ka bada komai naka shi kuma kunya da girma zai sa ba zai iya cewa a dawo masa da wannan abun ba sannan na biyu sukan sha giya in za su yi rashin mutunci in mutum yana so ya faɗi kalmomi ko wani mashin mutunci to a cikin hayyacinsa da hankalinsa ba zai ya haka ba amma ya sha giya ya bugu to ko ya ta'addanci wanda ba zai ji tausayi ba idan yana cikin hankalinsa to tausayi zai hana shi yin wannan abin amma in ya bugu to sai abin da ya ga dama ya ci san kai ya ta'addanci kamar wanda suke binne 'ya'yansu mata da rai da masu kashe 'ya'yansu ƙanana to a cikin hayyacinsu ba sa iya yi sai sun bugu tukunna sannan kuma sukan sha giya saboda ta ɗauke musu damuwa idan mutum yana cikin damuwa wato sukan sha giya sai hankalin mutum ya ɗan gushe zuwa ɗan wani lokaci da wannan gushewar da zai yi yakan yi amfani da wannan domin wato ya zama cewa wato bai sami damuwa sosai ba sannan na biyar sukan sha giya domin a samu suna kama tana ƙara musu tasliya wato ta sa jikinka abincin da ka sha ya narke sannan kuma ta ƙara ma ƙiba ko fari ko kaza ko kaza da sauransu wannan duk itikadi ne na zamanin jahiliya saboda da musulunci ya zo ya tara ana shan giya an yi nisa an saba har wasiya mutum yake cewa in ya mutu da Allah a samu tulu kamar biyar a jika kabarinsa kafin a saka gawarsa a ciki ka sai an cika kabarinsa fal da giya sai a saka gawarsa a ciki sannan wani ya wasiya cewa duk wata duk wata da Allah a dinga kai tulu guda a dan yi wani rami a dan yi kofa a cikin kabarin a dinga tura masa tulu guda wai saboda ko da kashinsa ne a cikin kabarin ya ci gaba da kwankwadar giya to al'ummar da ta kai wannan yanayin ka zo lokaci guda ka ce mata an hana shan giya yana buƙatar saka hikima a ciki da haka Allah ta'ala sai da ya ɗauki matakai guda hudu kafin a kai ga haramcin giya mataki na farko shine a cikin suratul nahl aya ta 67 Allah ta'ala yana faɗan ni'imar da yawa dan adam sai ce wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana tun daga nan wasu ka gani cewa Allah ya fara sukar giya da kuma tirga giya amma masu hankali ne za su gane Allah ta'ala ce wa min samaratin nakhil daga 'ya'yan itace na dabino 'ya'yan dabino wal anaf da kuma inibi dama ana yin giya da inibi ana yin giya da kuma dabino ana yi da sauran kusan giya za ga abubuwa ne duk da asalin su halal ne su ake juya su goma giya irin su gero dawa shinkafa inibi dabino da sauran waɗannan kalolin su ne ake juya su amai da su giya su ruwan kwakwa da makamantansu su gero da banmi da makamantansu saboda haka sai Allah ta'ala a wannan aya ya ce kuna riƙon wato daga 'ya'yan dabino da kuma inibi zuna minhu sakaran kuna ɗaukan kayan maye sai Allah bashi kawai maye na kira ala tahqir sai ya ce wa rizqan hasanan da kuma arziki mai kyau bai ce hakaran hasanan ba sai ce rizkan hasanan to tun daga nan masu hankali suka ce a a a to tun daga nan ba Allah ya nuna giyan nan da ake sha baya so so da haka masu hankali sai zama tun daga nan suka yi bankwana da giya wasu kuma sun ci gaba da shan giyar har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya saukar da aya ta biyu cikin suratul nisa aya ta 43 a suratul nisa wanda aka hana shan giya a wasu lokuta kamar lokutan sallah ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara Allah ta'ala ce ya ku masu imani kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san me kuke faɗa sai aka sai aka duba to lokutan sallar nawa ne lokutan sallah biyar ne azhar la'asar magriba isha asuba to mai sanya shi a giya ya tambaye ne ya marisa kafin lokacin sallah kaga ba zai yi ya sha tsakanin daga azar zuwa la'asar ba dan lokacin bai da tsawo ba zai sha daga la'asar zuwa magariba ba dan lokacin ba da tsawo ba zai sha daga magariba zuwa insha ba kaga lokacin bashi da tsawo da haka sai zama an tsuce lokacin sai dai mutum ya sha bayan insha ya gama tambayelansa kafin asuba ta yi to kuma da safe ba zai sha ba saboda yana so ya tafi kasuwa ko ya tafi aiki to in kuma ya sha da safe zai yi tafsilansa ya gama kafin azhar saboda sai zama an tsuke musu lokacin ta'amuli wato da giya da saukar wannan aya lissafi saukar da wannan aya kuma ta ɗari biyu 219 yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayan ka game da giya da kuma caca wanda dukkaninsu ana yin su a zamanin jahiliya kul to ka bada amsa fihima a cikin giya da caca ismun kabirun akwai laifi mai girma akwai babban laifi mutum ya dinga shan giya akwai ko babban laifi mutum ya dinga yin caca wa manafi'u linnas amma akwai amfanin nuka kuma da mutane suke samu akwai amfanin nuka bai ce amfani ɗaya ba sai ce amfanin amfanunnuka manafi akwai amfanin amfanunnuka linnasu ga mutane to wani amfani ne mutane suke samu daga giya Shi ne na gaya mana waɗancan abubuwan da kuma samun kuɗi da suke yi da ita da kuma wato a ɗauke haso da suke yi da shan giya da makamantan irin waɗannan wa ma shala ce amma laifuffukan da ke kunshi a cikin giya da caca inda za a kwatanta da amfanin to akbaru shine mafi girma min naf'ihima daga amfanin da ake samu duk abin da za a ce cutarwarsa ta fi amfaninsa yawa to barinsa shi ya fi don shari'a tana la'akari da abu biyu ko dai abu ya zama amfaninsa tsantsa ko kuma amfani mafi rinjaye ko ya zama cutarwa ta tsantsa ko kuma cutarwa mafi rinjaye to a halin da abu ya zama cuta ne tsantsa to sai a bar shi da kuma abin da cutar ce mafi rinjaye ko da da amfani ba za a yi la'akari da amfanin ba don fasantin din amfanin kaɗan ne cutarwa ta fi yawa haka idan abu ya zama kuma amfani ne tsantsa ɗari bisa ɗari wannan shari'a ta kan so a yi shi ko ta ba da dama a yi shi da kuma abin da amfaninsa ya fi rinjaye ko da akwai cutarwar to cutarwar fasanta cinta ɗan kaɗan ne wanda ba zai cutar ba wannan shine amsa da Allah ta'ala ya bayar game da wato wato giya a cikin kalmomi guda biyu qul ma ismun kabiru wa manafi'u lin wa ismuhuma akbaru min nafsihima shike na an magana jiya to wannan ita ce aya ta uku da Allah ya saukar a wannan guri da haka duk mai hankali ya san ko da an ce akwai amfani amma cutar wata fi to kaga wannan bayani ne na abar giya kawai da haka daga nan wasu suka yi ban kwana da giya wanda ita ce aya ta uku to na Umar ya ci gaba da addu'a cewa Allah ya saukar da bayani wanda zai kawo ƙarshen giya gabaki baki ɗaya to shine aka saukar da aya cikin suratul ma'ida wanda ita ce ta ƙarshe wato aya ta casa'in a cikin suratul ma'ida Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi bainakum al-adawata wal baghda'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun fa hal antum muntahuna intahayna ya rab intahayna ya rab sai aka dinga bi lungu lungu ana karanta wannan aya ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun rijsun ya ku masu imani ya ku masu imani hakika giya da caca da tukubar da ake kafe gumaka da kuma wato ƙuri'a da ake yi ta tafiya ifa Allah ta fa'al shine azlam wai mutum zai tafiya ba zai istikhara ba sai ya je a samu kibiya guda uku sai a karkada su a saka a cikin kwari sai a watsar ɗaya ifa'al ɗaya la ta fa'al sai a ce ka zira ka ɗauko ɗaya in ka ɗauko ifa'al a ce ka je ka yi in ka ɗauko fa tafa'al a ce ka ka yi in ka ɗauko wacce ba komai a jiki a ce a sake to wannan shine Allah ta'ala ce rijsun yace rijsun kazanta ne najasa ne abin tir ne kun ji ɗaya sanai ce min amali shaitan sana aiki ne na shaitan buhu ku nisance shi ba ka ku sha ba a'a ni buhu ka a samu jiya a inda kuci ni buhu sai ce la'allaku tuflihun ya allaka rabauta a nisanta jiya. kun da aka ce ni buhu abu na farko rijistun ne hukunci da aka wa giya na farko rijistun me ma'anar rijistun wasu fassara da ƙazanta. wasu fassara da najasa wasu fassara da haramu wasu fassara da abin tir da abin Allah wadai da abin kyankyami da abin yanyan yanyan da abin tir za mu fassara rijisun kun ga rijisun kenan abin da za a guda su sai aka mata hukunci na biyu min amali shaifan ka ku da abin da aka ce yana cikin aikin shaidan ai ko ba za ka shiga gurin ba rijisun min amali shaifan sai Allah ya hukunci na uku ya ce fajitani buhu abu na uku fajtanibuhu ku nisance shi ku nisanci me ku nisanci aikin shedan ku nisanci giya ba a ce kasa aikata ba sai aka ce ka nisance shi fajtanibuhu sai Allah ce la'allakum tuflihun domin ku rabauta kenan in ku nisance shi ba ba za ku rabauta ba shine hukunci na nawa hukunci na hudu sai Allah ce inna ma yuridu shaytanu abinda shaytan yake nufi an yi ya afkar da baina kuma bagada wal adawata wal bagada ya haifar da gaba da kiyayya in ana shan giya za a yi kiyayya in ana tata za a yi don wanda za aka cinye shi ya zama abokin gaban wanda ya cinye shi haka kuma wanda ya sha giya zai ta'addanci zai zubar da jini zai rashin mutunci zai zage-zage shi za ku ga ko tukan kai za a yi duk inda ake ta'addanci a haɗe suke da arms da drug abokan juna ne duk da aka kama giya aka kama makamai sai ka ga tare da ƙwaya ake kama duk da aka kama ƙwaya sai ga tare da makamai don mafi yawan masu buƙatar ƙwaya 'yan ta'adda ne saboda mutum yana so ya kashe mutum a hankalce ba zai iya kashe shi ba saboda tausayin mun rai amma an yi sha abun maye zai iya yin kowane irin ta'addanci sadaka abokan juna ne da ƙwaya da makamai tare suke tafiya kuma su ne suka gagari duniya har yanzu an rasa yadda za a shawo kan kwaya a shawo kan wato yaduwar makamai da yaduwar kwaya shi yake lalata rayuwar matasa kayan maye da ake ta tusowa ake ta kawowa ake lalata rayuwar matasa ka yi za Allah ce inna ma yuridu shaytan ya tsubana kuma al'adawata idan ana shan giya ana caca adawa za ta faru shine abu na biyar wal baghdha sannan kuma ya haddasar da kiyayya gaba da kiyayya za ta idan akwai giya akwai caca a tsakanin jama'a giya za ta haifar da gaba ta haifar da ƙiyayya, caca za ta haifar da gaba ta haifar da kiyayya wa yasuddakum an zikrillah sannan zai kange ku zai taushe ku an zikirin lagabarin ambaton Allah duk majalisar da ake caca ya ka samu lokacin zikiri da addu'a da salatin annabi da istighfari da hailala da salloli sun saba za a yi ta buga caca ko tabarmar caca ko teburin caca ko ɗakin caca ko filan caca ko menene na caca za ka ga ana nan ana ta bugawa ana ta maganganu ana ta ɓata lokaci in kuma lokacin sallaye an kusa gama sai a ce a bari a gama ba abin da ɗan tace yake jin haushi irin ya ji an kira sallah ana tsakayi balle wanda ya sha giya ina ma yake da hankalin sallar da ka kun ga wasu da kuma an zikirin lahi wa an sala sai kanje ku gabarin ambaton Allah ya kanje ku gabarin zikiri da ambaton Allah sai Allah bayan ya faɗi waɗannan illoli guda kusan tara sai ce fa hal antum muntahun wai shin ba za ku bari ba sabai suka ce inta haina mun bari a lokacin da masu fai da giya da kamfanin nukan giya da masu ci gaba da tallan giya da majalisosin giya an gama giya za a fita da ita kasuwa sai ga umarni ya zo aka bi lungu-lungu ana karanta mutane wani ya yi tulu goma zai kai kasuwa wani ya yi tulu ɗari wani ya yi tulu hamsin wani mai siye ne wani mai tsari ne wani mai siyarwa ne wani dillalin giyan ne wani kwastoman giya ne wani mai kamfanin giya ne sai aka Sana cewa Allah ya soke giya ku duba biyayya ta sahabbai sai kawai mutum ba sai ana karanta ayar sai ya dinga ɗauko tulun nan ya zo tsakiyar hanya sai ya nana shi da ƙasa ya fashe wani yana da tulu ɗari biyu ya fashe su wani yana da tulu ɗari biyar biyu ya fashe su sai da aka wayi gari madina wato kama an yi ruwan sama zai zubar da ita lokaci guda an bi umarnin Allah duk an zubar da giya an fasa giya an lalata giya ha akwai wanda ma dukiyar marayu ce ake juya musu ake musu kasuwanci da giya tasila rasulullah an al-khamri tuttakazu khallan fa qala la aka ce ya rasulullah wannan giyan mallakin marayu ce shin za a iya mai da ita kunu a karya mata kadari ta daina bugawa a sha annabi ya ce la a zubar bisa malamai suka ce illa za ta hajjar sai idan ta bushe da kanta ko ta daskare ko ta daina bugarwa da kanta ba wani ne yayi aikin daina bugar da ita din ba to a lokacin a mayan ya fita da ka waɗannan abubuwa guda biyu kuka gani yanzu su suka rikita duniya in ka haɗa su da yan uwansu guda hudun nan suka zama shida duk da kaga ana lalata su ne na farko barin mata su fita tsirara shine mabudin zinace zinace fitan mace tsirara bayyana kwalliya tafiya kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asminatil asminatul bukh la yadkhulna aljanna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza sinfani min ahli an-nar annabi alayhi salatu wasallam ya ce bi yan wuta ne lam arahu ma ma ban gansu ba suna nan tafe babu su a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma za su fito a cikin al'ummarsa qaumun ma'hum siyaq wasu mutane za a ba su kulake ko a ba su bulali yadribuna bi hanna su dinga jibgan mutane kawai mutum ya dinga dukan mutane yana saran mutane yana dukan mutane ba su masa komai ba dan kalara sun shiga dan daba sun shiga masu cin zali kowane iri ne sun shiga masu sare-sare masu doke-doke masu cin zalin mutane ba wani dalili duk sun shiga cikin wannan sunfi na wato ma'ahum qaumun ma'ahum siyafun ka azna bil baq yadribuna bi hanna suna da dogayen bulalai doruna suna jibgan mutane ba su musu komai ba wani sa'un da kuma mata kasiyatun sun sa tufafi ariyatun amma tsirara suke saboda tufafi ne mai shara-shara tufa ne mai huda huda tufa ne matsatse an yanyanka shi an fito da harmata an fito da kirji an ɗage shi sama an fito da sharaɓa kafafuwa duk suna waje an matse shi duk shaf ɗin jiki ya fito gaba ɗaya kuma haka za a fita yadda ta fita a haka kuma ka zo masallaci kai sallah ka ce Allah ya karɓa mata ka ta fita a haka ka zo ka ce Allahu akbar kuma ka ce Allah ya karɓa Kisa wani malami da aka kira shi hudubar juma'a ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah ina matan ku suke da lokacin duk matan suna kasuwa sun tafi masallaci ce matan ku suna kasuwa ku kuna masallaci ku sallah ku ce Allah zai karba ku tashi ayi sallah <laughs> to saboda haka wannan shine mamudi na farko jumma ce da za ta fita waje ana son sai ta cika shara'i guda bakwai ko matarka ce ko yarka ce ko ta kace da iko a kanta da za mu kafa wa matan waɗannan dokokin guda bakwai to da an samu zaman lafiya a duniya da ƴaƴanmu da matanmu da matan da muke da iko a kansu amma wani wannan doka ba zai iya gaya matarsa ba ko ba zai iya sa mata ba saboda ba zai iya bada doka a gidansa abu ba in mace za ta fita sai ta saka hijabi da zai rufe ta ruf almar'atu kulluha aura duk jikin mace al'aura ce illa wajaha wa kafaya sai fuskarta da tafin hannunta sannan na biyu na farko kai katta bayyana tsiraici duk abin da yake tsiraici a jikin mace kada ya fito waje na biyu katta bayyana kwalliya kada ta bayyana kwalliya ta yi kitso ta fito da gashin ko ta sa wato jambaki da jagira da a fuskarta ta fito da fuskar ko kuma ta yi abin a hannunta ta yi kunshi ta yi zanen fulawoyi a hannunta da kafarta ta fito da hannun ta fito da kafar wannan yana cikin abin da ya kamata a rufe a rufe tsiraici a rufe kwalliya sannan kada ka bayyana ƙanshin turare mafi alherin turare ga mace wanda ƙanshinsa ya ɓuya launinsa ya bayyana mafi alherin turare ga namiji wanda ƙanshinsa ya bayyana launinsa ya ɓuya to kata bayar da turare shi ne na uku kata dinga rangwada muryarta a waje tana kakkarya murya tana rangwada da muryarta tana sa abin nan tajawihi da kalkala da sukura da kubra na biyar in ta fita kada ta gaisa da wani namiji a tana aiki a ofis ko tana siyasa ko tana aiki ko tana business wani ya zo ya mika mata hannu sai ta ce sannu sa kar ta mika masa hannu su gaisa daraja ce ga mace kar ta mika kowa hannu su gaisa in kuma ta miko maka kai ma ka daga mata hannu kai kuma kar ta mika mata in ta miko sai kai haka sannu madam sannan kar ta cuɗanya da maza a ce jin da ake ga maza daban in a makaranta ne ga gurin maza daban ga mata daban idan a abin nan layi ake bi ga layi mata daban ga layin maza daban in gurin zama ne ga inda maza su zauna ga inda ka a kuɗa. sannan na bakwai katta keɓanta a wani gurin da babu kowa daga ita sai wani mutum da ba maharaminta ba a shiga ɗaki a kulle a shiga ofis a kulle a shiga wani guri a kulle to dole dan zai zama na uku yanzu ga mafi rashin kunya a ciki ya taba wani wannan su ne abubuwa guda bakwai to za ku ga yanzu ci gaban da ake ta yi shine bayyana tsiraici yanzu al'adun turawa har ya wuce hankali bayan an yi tumfur din kuma an zo duk an zana jiki an zana jiki wani kaga yayi kadan doniya a bayansa wani kaga yayi karza wani ya zana kadan gare wani ya zana miciji irin tunanin kwakwalwar ku fa kenan ta bashi ya zana miciji a jikinsa ko ya zana dodon katantanwa ko ya zana wani umurzin wani abu karza haka zai zazzane jikinsa ya huda hancinsa ya huda goma a nan ya huda goma a nan ya huda harshensa ya huda lebansa ya huda nan saman nan saman ido a huda shi sai dan adam ya haukace kai wani ma da ya yi kuɗi ya rasa da zai da kuɗin sai ce a mai da shi kare ya je biya wasu ƙwararru suka canza masa halitta sai ya koma kare haushi yake yi an cire masa muryarsa an sa mata kare an lankwasa gadon bayansa ya koma kare kuɗi ya biya mai yawa aka mai da shi kare wani ya ce ya gaji da namiji a mai da shi mace wani ya ce ya gaji da mace a mai da shi namiji wani ya ce kai shi namiji zai aura wata ta ce kai mace za ta aura wannan ba shi da ci gaban da ake a turai saboda an kwakwalwar ba addini ba tarbiya ta lalace wannan shi shi ne abu sannan ga shaye-shaye duk da ka gani mashaya ce duk da ka ga ana giya ce giya kawai ita ce gata nan kala-kala in ka shiga sai ga kala dubu giya gata nan kowace da kudinta da sunanta da shekarunta kayan maye tsiraici kayan maye da abar yanci na fasikanci kaɗe-kaɗe da raye-raye sai kwalliyar gari a yi wa gari kwalliya a sa a fitilu a yi tituna a yi dogayen gine-gine to sai ne a sha giya a yi kaɗe-kaɗe da raye-raye a bayyana tsiraici na shi ne a yi caca sai katino da katiyo da wayar su ne da sunan ko'ina gidajen caca ne za ta ga sama na musulmi duk talaucin nan namu da wahala mu mun fi tsafta an fi tsafta ko dai ka kyale mu da rashin karatu da rashin nema amma waɗannan ƙazantar Allah ta'ala ce a kawar da su saboda musulunci yana yaƙi ne domin ya ba wa abubuwa guda shida kariya suna ake kira tsaro in ka an ce akwai tsaro to ana son a tsare abubuwa guda shida ne in ka an ce ba tsaro to abubuwa guda shida ne ba a tsare su ba na farko a tsare addini hidduddin a tsare addini ka a wasa da addini ka a bari wani ya zagi Allah ko ya zagi annabi ko ya ci mutuncin qur'ani ko ya zagi sahabbai ko ya wulakanta ahlul bait ko ya dinga cin mutuncin malamai ko ya dinga yagal safan musulunci ko ya dinga rushe makarantun addini duk wani abu da ya shafa Allah ka a wasa da shi a tsare shi domin aka tabo Allah duk gyaran da za ku sai Allah ya rubuta shi tunda kuna faɗa da shi za ka kiyaye Allah a kiyaye Allah a kiyaye dokokin Allah na biyu a tsare rayuka wala kun fil hayatun kada wani ya taɓa ran wani kada a yi sakaci da rayuka annafs bin naf wala kun fil hayatun kada wani ya taɓa wani kada wani ya kashe wani wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fa ta tahriru raqabatin mu'mina wa ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله wa ولعنه وأعد له عذابا عظيما kisan kai kowane iri an hana ko kuskure aka yi a kisan kai sai an biya jiya ko mai kama da kuskure balle ganganci a tsara rayuka shine abu na biyu tsara addini da tsara rayuka sannan tsare dukiya kada wani ya ci dukiyar wani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil a tsara dukiya a mutunta dukiya a tsara dukiya a kula da dukiya kada wani ya wani sata ko ya masa fashi ko ya masa kwace ko ya masa zamba ko ya masa ginsu ko ya masa ha'inci ko ya ci dukiyarsa bil batil shine abu na uku da za a tsare dokoki masu zafi akan dukiyar jama'a dokoki masu zafi akan rayukan jama'a akan addinin Allah sannan na hudu a tsare hankula za a tsare hankula ne ta hanyar hana sai da jiya, da hana sai da kwaya da hana sai da duk wani abu da yake barazana ga hankalin mutane yanzu ƙwayar ma ta fi jiya hatsari dan ita jiya ta kan saki mutum zuwa ɗan lokaci amma ita ƙwaya ita ce mafi muni a cikin nau'in jiya din kita za ka ga ƙasashe da yawa in ka shiga da ƙwaya tulle ma kai za saudiya ma haka suke tuni malaman su suka yi fatawa wanda aka kama shi da ƙwaya a tulle ma kai amma duk da haka mutane kai ƙwaya suke yi sai shaidan ya ce maka za ka wuce in ka sake dabara za ka wuce mun sha gani a saudiya za ka da safe an zo an fille kan mutum kai yana gurgurawa an fille shi shi ya shiga musu da kwaya to da an yadda cewa duk duniya duk duniya an yadda har kafiran an musulmin an yadda cewa kwaya hatsari ce a cikin al'umma saboda shi yasa kayan maye gaba ɗaya da na gargajiya suna nan kala kala da na bature suna nan kala kala duk wani abin da zai sa ka fita daga cikin hankalinka kullum ma askara كل ما khamara al فهو حرام huwa haram خم وكل خم wa da haram abu mai sa maye ba sai an ce da mai aka yi shi ba da mai aka yi shi ba ba magana da mai aka yi shi in dai zai sa maka tarbele ya sa maka marisa ya kusan maka da hankali to wannan abin kawai haramun ne komai karancinsa komai yawansa kuma ya kamata a kauda shi sana a mutane mutuncinsu shi ne tsaro na mutunci a sa dokoki masu zafi a ba mutane dama duk wanda ya shiga social media ya maka sharri ka kai shi kotu ka kai shi kotu ya je kwaci kansa yanzu wani kawai ya ga labari ba gaskiya ba ne kawai akan wani ya ga ya a akan mumbari mutum ya kai shi kotu da kawo mutum kazafi ko ka masa shari ya nemi haƙƙinsa wanda ya maka kazafi ka nemi haƙƙinka ne mutane za su daina yanzu fa 'yan social media da 'yan youtube suna samun kuɗi ne ta hanyar ƙazafi yanzu za ka yi magana doguwa sai su yanke su mai da ita rabin minti sai su ɗauko hoton wani a ƙasa su sa su ɗauko wani hoton wani su sa sai su ce wannan maganar taka da wane kake kai ma kuma wani ya magana sai a ɗauko hoton ka sai a sa a ƙasa sai a ce wannan magana da yake da ka fata wuce ba ba dan shi kai magana ba wata magana kake daban akan wani abu daban wata wanda ya samu followers da yawa a dinga ba bashi kuɗi sai gutsuro magana kai gutsuro magana wancan sai haɗa rigima yanzu tsakanin 'yan siyasa ana haɗa wannan rigimar tsakanin malamai ana haɗa wannan rigimar akwai ɗalibai fitinannu fitinannun ɗalibai suna nan sun iya suna da almakashi na yankan maganganu suna da almakashin su court court court join court join court su gudu da can su gutsi da can su hada sai ka kawai ya bude youtube dinsa yau an yi wani rajji wani malam wani ya ce caki malam wani sai a gutsara a kai masa kuma wannan ba a kasashen nan kadai ba har kasashen laraba abin da ake haɗa faɗa tsakanin malamai kenan ina saurare da zuwan ɗalibi ya ɗauko wani littafi ya kira wani malami a waya an ce kaza kaza kaza a littafin nan malam ya ce sai kawai ce sai rubuta a ƙasa ya ekis kan malamin wai ya tambayi malam wani kan wani ya ce a daina karɓar maganar irin wannan fitintinin suna nan to da wannan za ku shiga aljanna da wannan za ku yi ɗalibta ilimi shirarul khalq al-mashaquna bin namimati المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء الأين أنهم تلاقي شرار الخلق تنتيرا أشرارين المشاؤون بالنميمة ما سيادة عن النميمة ne a namimanci haɗa gaba haɗa husuma haɗa rigima haɗa tashin hankali kawo ɗarɗar kawai mutum ya ƙirƙiri labarai yanzu ana zaɓen nan ka ga irin labaran ƙarya da result ɗin zaɓe da aka dinga saki na ƙarya kawai mutum sai ya hoton INEC ko ya hoton BBC ko sai ce shi ne sai a yada hatta kafafen nan na labarai duk shi aka dinga musu karya. sai suna fita suna cewa ba fa kowane shafi aka gani an sa BBC namu bane ko an sa Jamus namu bane wasu na mana karya. to malami ma wani sai ya shiga ya sa sunanka ya bude shafi ya tafa dan maganganu to abin ya baci fa wani ne kira ni daga Kaduna yace wani mutum ya turo min wani account an sa shamsu waye wai ya rubuta account yana bi guraren masu kuɗi yana cewa daga kwamitin da'awa daga gare ni aka turo ana neman taimako har ya je gidan wani babban mai arziki a Kaduna to shine yaran suka karba account din suka turo min suka ce malam ga wasu sun bubbuɗe account suna yawo suna cewa ko kuka ce a bada taimako za a yi aikin da'awa na ce to da farko ƙarya ne sannan na kwafi account ɗin na tura efcc na ce a mana bincike akan wannan ne account ɗin ba mu san shi ba kuma babu wani account ba wani mutum da yake wakilta mu a duk faɗin duniyar nan wanda za a ba shi kuɗi da sunan mu kowa ne ne mutum yana sai magana sai dai magana da mu direct iya account ɗin nan da muka bayar a nan wanda aka sa da'awa and relief organization shi kadai ne account ɗin mu babu wani akawun fasinan na wani mutum da ake tura kuɗin aikin da awa ce iya wannan da muka karanta a gurin nan na guda biyun nan ko da na first bank ne da na jail jaiz wanda shi ma ba sunan wani mutum aka sa a kai ba da awa and relief organization wannan kadai shine shine account din duk wani mutum wani ma an kama wani wani sunansa dawo a wani gurgari shi ma ya ji har maka aka bashi a sunan shi almajiri na kuma da ana magana da shi ne a matsayin ana magana da ni da suka da yaji murya ba irin ta bace to kuma yace shi almajiri na ne yana ta kafa kudin mutane wata alƙaliya ta ba shi dubu ɗari uku wani ya ba shi kaza yace za a yi auren wasu yara marasa gata a bada kuɗi duk irin waɗannan makarita ne suna nan sun cika gari wadaka mutane su yi tsantsan babu wani mutum da yake wakiltar faɗin duniyar nan kawai in za ka yi magana ka nemo mu direct in dai baka ji mu direct ba babu wani mutum da muka wuce ta je ya karɓi kuɗin mutane ko ya nemi taimako ko ya kaza babu shi duk wannan rashin imani ne na mutane yanzu da neman abin duniya ana wa malamai da yawa irin wannan mutum ya ce shi almajirin malam wane ne ko ana neman taimako ko za a gina wani markas ko za a yi kaza za a yi kaza da mutane da tausayi da san taimako sai a ta tura masa kuɗi malam shi kuma ya ta harkokinsa yana nan muna ta karatu yana kambara mugu azali sai da waɗannan duk da an kama irin waɗannan ya kamata a danka su a hukuma su faɗi wanda ya sa da inda suka samu wani ya kashe kansa tun da ya faɗa akawun ɗinsa ta hanyar akawun ɗinsa za a kawo bitan inda da yake ga wanda ya sa shi to wannan kun gaji yana cikin wato rashin tarbiyya da lalacewa al'umma shi yasa musulunci yake son a bada tsaro akan mutuncin mutane a bada tsaro akan rayukan mutane a bada tsaro akan dukiyar mutane a bada tsaro akan addinin mutane a bada tsaro akan nasaba nasaba a hana zina a hana duk wani abu da zai kawo ƴaƴan shegu su yawa cin al'umma a taimaka mutane su aure a daina barin zawarawa ba a tallafa musu a daina barin ƴan mata a daina barin girka girkan samarin nan suna yawo haka suna kallon mata a taimaka a ba mutane sana'a da aikin yi su aure shabab mani sana'a min kuma ba ta falle ta zawai ayyuhar shabab ma'asharar shabab annabi yace ya ku matasa mani sana'a min kuma ba ta wanda yake da hali yake da lafiya falle ta zawai maza ya aure fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil shi zai taimaka wajen rinza ido shi zai taimaka wajen kare kai daga fadawa cikin zinace zinace wa mallam yastali fa alayhi sau. in ba za ka iya ba kai azumin annabi Dawud alayhi salam ka yau ka sha gobe ka yau ka sha gobe har Allah ya buɗe maka abin yin aure kun ga wannan yana cikin fihi ma ismun kabiru a cikin ita kuma caca daga cikin gurmu ko gurmu yadda ake gane caca duk abin da ɗaya zai asara ɗaya samu riba ita ce caca da haka caca bata shafi sai an buga ta da lido ko an buga ta da karta ko an buga ta a kasino ko an buga ta a kaza ba a yanzu ku ba kuna iya yin caca akan wani abu ana caca akan bal ko wani ya ce na tsaya wannan kulab din ne zai ci wannan kulab din sai a sa kuɗi har mota ma an taɓa sawa wani ya sa mota da mota in wannan kulab din ya ce ka karɓi mota ta in ya ce karɓi mota ka kaga ya zama akwai gunmu akwai gurmu ɗaya eh, zai asara ɗaya eh, zai ci riba wannan shi na zama caca duk abin da za a ce a sa kuɗi in sa kuɗi idan an cinye ko yankan lamba za a yi ko wani abu za a bayar har haɗa kuɗi a siyo kaza a buga caca wanda ya ci a bashi duk wannan yana cikin duk abin da ɗaya zai asara ɗaya ci riba ne zabit na caca ma fihi gulmun wa gulmun gulmun li ahadin wa gulmun li ahad li akhar ɗaya ya samu riba ɗaya ya asara to shine caca shine babu caca za ka ji abin da aka tambaye ka game da caca auna shi da wannan ma'aunin in ka ga cewa kuɗi za ka bayar wannan ya bada kuɗi a haɗa ɗayan ya cinye to wannan shine caca duk kuma abin da ba haka ba ne to bai shiga cikin layin caca ba to a cikin caca akwai ɓata dukiya a cikin giya akwai ɓata hankali kun ga ya shafi abubuwan da aka ce a tsare guda nawa guda shida giya tana lalata mai a cikin shidan nan hankali sace tana lalata mai a ciki zuciya to kaga ashe ya kamata a kiyaye don duk abin da musulunci ya ce a yi ko a tsare za ka ga waɗannan abubuwan guda shida ko biyar su ne musulunci yake dafansu yake tsare su bai yadda a taɓa Allah ba bai a taɓa annabi ko kai hatta addinan da wasu suke yi kai kana musulmi kakka je ka zagi addinin wasu domin za ka jawo wa naka zagi wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah ajwan bighairi ilm Allah ya hana tsokana ka je wasu suna bautar gunkin su ka zagi gunkin a gaban su ko in ka zagi gunkin su su suna ganin gunkin da daraja kai ne baka ganin su daraja to kai kuma za su zagi Allah ko su zagi Annabi ko su zagi Qur'ani ko su zagi musulunci kuma kai ka jawo ko da kai ka fara zaka Allah ya hana tsokanar addini kaka zagi addinin wanda ka arama akan naka kaka zagi wani da yake bauta wani kai rama akan Allah wala tasubbu lazina yad'una min duni Allah fa yasubbu Allah ajwan bighairi ilm to aka tsara addini mutane suna ganin kimar addinin musulunci ba sa faɗan maganganu mummuna akan Allah da to addini ya samu gata an tsara martaba addini an gina masallati an gina makarantu an gina an bude makarantu an yada ilimin addinin musulunci ɗabi'o'i masu kyau aƙida mai kyau tarbiya mai kyau halaye masu kyau na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yada su gaskiya amana cika alkawari zaman lafiya sana'a aikin yi girmama na sama tausayawa na ƙasa duka ɗabi'u masu kyau adalci kyautatawa yafiya san juna zaman lafiya a kora hassada da keta da mugunta da sharri da nunkufurci da gaba da kiyayya duka a kau da su mutane su zauna lafiya to wannan yana cikin manufofi na wato wannan addini namu to kun ga ashe kenan khamru da maisiru idan aka kau da su al'umma za su samu lafiya mu za mu ga shi yasa da wannan aya ta sauka aka yi watsi da giya aka fita sha'aninta har kuma aka saukar da hukunci aka fara hukunta masu shan giya a musulunci ba a zo da wani hukunci tartibi murattab cewa ga abin da za a wa mai shan mutum ya sha giya ba za ka za ga wantaran wasu malaman su ce a masa bulala arba'in wasu ce a yi tamanin shi yin tamanin din ba fa hadisi ba ne ya ce a yi tamanin ba ce ijtihadi ne da fatawa daga shashin sahabbai daga muwafaka da kuma shashin sahabbai amma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tadakko tsumagiya sai ake fada rabahu nahawan min arba'in nahawan min arba'in sai masa tsawa saboda ya daina shan giya akwai wani mutum abdullahi shimar. mutum ne mai imani mai san Allah da manzonsa amma Allah ya jarabce shi da shan giya wani za ga mutumin kirki ne mutumin arziki ne amma an jarabce shi da shan giya ko an jarabce shi da shan taba kai wa'azin kai wa'azin kai wa'azin kamar ya daina da ya gano ta sai ka ga jikinsa yana rawa ko da ta zama jiki sai ga jikinsa yana rawa sai ya dan kurba ko sai ya dan zuka wani zai masu irin wannan sai ka ce masa addu'a in na kusa da kai ne kai ce masa addu'a kai ta kar ka ji haushin sa akan wannan ka ci gaba da masa addu'a yanzu akwai shi wannan Abdullahi Makil kullum za a zo da shi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha giya ai masa bulala yanzu ya sha giya ai masa bulala yanzu ya sha giya ai masa bulala shi bai daina sha ba nan ko ba a daina masa bulala ba ko bai daina fashin makaranta ba saboda yana son Allah yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shan giyar da yake bai fitar da shi musulunci ba shan giyar da yake bai raba shi da Allah da manzonsa ba sai wani sahabi ya ji haushi sai ce kai ko la'ana ta tabbata a kanka mai makin yadda kullun sai an kawo ka a buge sai annabi ya ce la tu'in alaihi shaytan fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu annabi alaihi salatu wasallam ce kakkace mutum shedan a kansa kakka ganshi haka wani gara-gara yana son Allah yana son manzon Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ya faɗa ya mace kai ga bayan cin bugaje amma annabi ne yake masa shaida yana son Allah da manzon sa duk da shigiyar da yake sha ko wani Allah ya kan jarabce shi da wani nau'in sako duk da kirkin sa da mutuncin sa da waye saka kaga a wani bangare to irin wannan sai ka je masa addu'a Allah yadda iyaye masa sauran abubuwa wannan ma Allah iyaye masa kai da baka shan giya sai kaga an jarabce ka da wani laifin da kuma ya shi giyar yanzu an na neman da gulma ai ya fi jiya shi da giya zai iya shiga ɗaki ya ce Allah na tuwa Allah iya ce masa kai kuwa da kai gulman wani ko ka haɗa wani faɗa sai ba yi abu biyu sannan Allah zai yafe ma na farko sai ka je ka warware abu na biyu duk wanda mutuncin sa ya shiga ciki sai ka je ka same shi ka nemi iyafe maka kai da shi bayan ka ware kenan sai ka fito ka ce jama'a ni da nace kaza din nan to na janye wannan abin da na faɗa ba daidai bane a yafe min jin da aka yi ma a yafe min kuma da wuya ka san sharrin da kai sai ya fi gudu akan wannan janyewar za ka yi sharri ka ga masu comment masu like masu share sun kai dubu amma an kai janye ga mutum uku ne suka yi like ka ga ce ina in ka riga ka tafi sharri ko ka janye janyewa ba za ta kai gurin da sharrin ya ce ba yasa kawai abin da ya kamata ka riƙe bakinka kisa aka ce yana daga cikin tarbiyya tarbiyya kakka yi magana sai su lokacin da ya dace a yi yana daga cikin hali mai kyau idan mutum yana magana ka saurara ka ji shi hakkar shi yana daga cikin ladabi mai kyau idan mutum yana magana kakka yanke shi har sai ya kare to a wannan halin uku kai kuma anan zaka nuna gwanin ka ba fa komai aka ji ake yarda da shi ba ba komai aka saurara yake zama gaskiya ba ba kuma kowace magana ce a ba ɗauka ba da ka kai kuma sai ka yaki da hankalinka da basirarka ka ji a cikin abin da aka faɗa wanne ya dace wanne ne bai dace ba wanne za ka ɗauka wanne za ka mayar sai ka zauna lafiya haka ake zaman duniya wani mutum ana ba da kissarsa a cikin banu isra'ila aka yi shi sai ya faɗa gidan wata mata kyakkyawar gaske sai matar ta ritsa shi ta ci kwalarsa ta ce in ba kai zina da ni ba zan yi ihu duk jama'a su ji a kama ka ko kuma ga giya ka sha ko kuma ga yaro ka kashe in ba ka ba zan kwallo ihu in ce ka faɗa mu ka san irin wannan sharin da wuya ka fita shi sharin da an ji shi dama yadda ake kawai ba isnadi ba ingancin isnadi sharri shi za a buƙatar isnadi da kawai mutum shari mutane su yadda kawai amma kace mutumin kirki ya sai ce anya me me hujja ka yana da kirki amma kace mutum maza na ci a da gani kam ne yanzu akwai wani bawan Allah wani alarama kawai ya tsaya haka ya yi fashin zai sai burodi irin masu tallan burodi na gefen hanya a kano aka yi abin kawai shikenan ya buɗe gilas mutum ya miƙo masa burodi guda biyu ya ba shi kuɗin kafin ya ja kawai sai wata ta kama kofar kawai gaba sai ta buɗe kawai ta shiga ta zauna ta ce mu tafi ko kwalla ihu in ce ɗauko ni kai ya ya tuka suna tafiya ana ciniki nawa zan ba ki fita tana faɗa yana ragewa tana faɗa yana ragewa in ba ka ba kwalle ihu zan ce ga wani ya sato ni ka san ko kace ka za a kona motar ba wanda zai tambayi isnadi anan ko ta ce ka zagi annabi a to wa yake neman isnadi ko an ji ko ba a ji ba nan da za a kace ka kuma mutum zai maka sharri nan take zai maka shi guda biyu ta ihu ta ce sato ta kai ko kuma kidnapping din ta kai ko kuma fyaɗe za ka yi mata ko kuma wani abu suka dinga ciniki a ƙarshe suka daidaita a dubu goma ya ba ta dubu goma ya fakin ta fita ita har yaje gida yana wurin don Allah ya isa to shi yasa da ya shiga mota kun sa abin da yake fara yi sai ya danna lok dalilin fata yasa na ji labarin ke da na ga ya shiga mota sai ya danna lok da ya shiga mota sai ya danna lok ya ga abin da aka so a yi masa shari. to kun ga wannan in mutum ya riga ya shari ya shafi mutuncin wani ba abu ne mai sauki ya ce da aka sai ya zaɓa a cikin ukun nan bari ya sha giyar da ya zinar ko ya kisan kai bari ya sha giyar ya kurɓi giya ya kurɓi giya ya kurɓi giya yana buguwa kawai sai ga mace a gabansa sai ya faɗa mata ya rawa ya ga yaro yana kallon su sai kashe yaron shi za ka ce giya ita ce umman kaba'ir umman kaba'ir ita ce uwar barna uwar laifuffuka kun ga ya ga giya kamar ita tafi sauki da ya sha giyar sai giyar ta kai shi ga zina zina kuma ta kai shi ga kisan kai shi yasa daga cikin abin da ya kamata shugabannin musulmai da hankali yaƙi da kayan maye gaba ɗaya duk kayan maye a hana mutum zai sai dai koyi amma a zahiri duk da kayan maye ke a hana a soke lasisin giya da kamfanin musamman a yankunan musulmi da kasashen musulmi wanda yake sanya ya sha tafi can inda kafarai suke da arna inda su ruwan sha ne da ake sha da safe a sha da a karin kumallo da ita a breakfast da ita a lunch da ita shi nan za mu tsaya kun san tambayoyi ne guda uku a cikin ayar ba zai iya duk mu kawo su ba ka ma za yunfiqun qul al'af suna tambayar ka game da abin da za su ciyar ka ce abin da ya ragowa ba ka za ka ɗauki dukiyarka gaba ɗaya kuma ka zo irin abin da ake kira kyautar shiga ɗaka kai kuka ka bayar kai ma tana da bukata musulunci bai yadda ba ka fara ci wani yace ya rasulullah ina da dinari yace ci abinka ina da wani ba iyalanka ina da wani kaza ina ita kai kasa yadda zaka yi shi ma'ana abin hanyar cewa za mu ji hanyoyin cewa guda biyar a darasin mu na gaba cewa mutum ya ci da kansa ya ci da iyayensa ya ci da iyalansa ya ci da 'ya'yansa wanda sun haɗa matansa da 'ya'yansa ya ciyar da danginsa in yana da dabbobi yana kiwo su ma ya ciyar da ya ciyar da su shi yasa in ka ga makocinka ya ba akuyarsa tara ne baya ta kai shi ƙara kotu alƙali ya kira shi ko ka sai da akuyar nan ko ka bata abinci ba a san kiwo da azaba Ciwon kaji kake ciwon shanu kake awaki raƙuma kake musulunci bai laka dinga azabtar da su ba ko ka kula da su ko ka ce da su zaka nan za mu tashi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya ce mana abinda aka ce mu yi Allah ya ba mu ikon yi abinda aka ce mu bari Allah ya ba mu ikon bari Allah ya sa mu cikin rahamarsa da jin kansa da albarkarsa da alkhairinsa Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya malam mai tambaya yana cewa a lokacin da yake secondary school ya yakan ya fankar makarantar ya sayar da yanzu shirya ta zo masa ta yaya zai ya biya su ko baya son su gane wannan alama ce ta imani shine amfanin wa'azi daga cikin abin da yasa ake wa'azi kenan kun ga ya ji wa'azi wa'azin kuma ya yi aiki wannan alama ce ta yana da imani alama ce ta Allah yana son sa alama ce ta Allah ya karɓi tubansa domin daga cikin alama tuba nadama da kuma yunkurin maiwa da haƙƙi haƙƙinsa wannan makaranta idan tana nan mafi yawa makarantu yanzu ba fanka ka ji a matsayin tsohon sudan da ya da ya bada contribution <laughs> da makaranta wadda ka ce fankokin ka guda biyar ko shida wanda kake kaddara su ka cire ka je wajen principal ka ce a matsayina na tsohon ɗalibi na wannan makaranta kuma yanzu Allah ya hore sai nake ga ya kamata mu ba da tamu gudunmuwa a zo a yi hoto a buga ka a jarida a ci ma albarka kwakwana a zuciyarka fanka su ka dawo mutu malam wani zikiri mutum zai ringa yi don neman cimma burinsa na duniya da lahira ai tauhidi shi ne kan gaba alaƙarka da Allah ta yi kyau kul amantu billah thumma Shi shine zai sa ka samu alakarka da Allah ta kyau ka riƙe musulunci da kyau kai biyayya ga manzon Allah sau da ƙafa zahiri da baɗini duk mai haƙƙi akan ka ka bashi amma zikiri kadai ba tauhidi zikiri kadai ba sunna zikiri kadai babu tarbiyya, babu babu wato sauke farilla wannan ba zai sa ka tsira na alƙiyama ba da ka yi waɗannan kuma sai ka riƙe waɗannan azkar da na faɗa jiya zikirin safe da zikirin yamma zikirin shiga gida da zikirin fita zikirin kwanciya da zikirin tashi na shiga masallaci da na fitowa na cin abinci da na gama cin abinci da kuma zikiri da mutum zai dinga yi ko da yaushe salatin annabi istighfari hailala karatun alqur'ani ya hayya qayyum bi rahmatika astajisu allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika malam bayan an raba mana gadon mu a cameroon kafin mu dawo najeriya sai wani ya fito yake yana bin baban mu bashi kuma har yayi yi ƙara ko sai kotu ta ce ba za mu biya ba ai ba mu yake bi bashin ba to malam me ya kamata mu yi abin da ya kamata ku yi kuri irin abin da matashin nan da na bada labarin sa yi an zo ana raba musu gado sai wani abu abin abokin hulɗar mahaifinsa ya tashi yake yana kun mahaifin bashi amma ba shaida Alƙalai ce tun da ba shaida ka gaba za mu baka komai ba sai ɗaya daga cikin ƴaƴansa shi ya san alaƙarsu da shi ba zai makarya ba sai ce ni na yadda da bashin da yake bin babanmu sauran suka ce su ba su yadda ba yake to ni a ɗiba ana waka san a biya shi ni a ɗiba ana waka san a biya shi ba na son babana domin kana da bashi a kanka ya ba ka shiga aljanna ko shahada kai ko sai an biya bashin? to da in kun tabbatar wannan bashi na gaskiya ne ko da kotu ba ta yadda ba don kotu gaskiya tana da ka'idodinta da ba za ta yadda ba sai da shaida ko mafi yawa mutanen mu na da ba sa neman shaida amana ce mutum zai ɗauki kuɗi ya baka kai da shi ba wata shaida sai dai amana da irin wannan an zo kotu alƙali zai ce ina shaida babu in dai ka tabbatar yana hulɗa da mahaifinka ta irin wannan kuɗin da ya faɗa akwai amana akwai mutunci tsakaninsu suna hulɗa kuɗi to ko da kotu ba ta yadda ba saboda ba hujja kuma kwanan nan akwai wani rabon gado da muka shiga irin wannan mahaifin shi wanda ya rasu ne ya wannan bajinta har yau ina ganin mutumin nan dattijan nan da daraja ana bin dan miliyan hamsin mai bin nasa kuma ba musulmi ba ne kuma akwai shaidu da suka tabbatar ya bashi shi kuɗin da ta je kotu alkali ce shi ba zai karɓi shaida kafiri akan harkar kuɗi ba kuma haka ne ya yi daidai alkali amma shi mahaifin ya san da kuɗin da aka gama rabon gado kaf aka ware mahaifin nasa sai mahaifin ya ce shi a cikin nasa a ɗauki miliyan hamsin ɗin a ba wanda ba musulmin ba ya yadda ana bin ya biya kuɗi mai yawa irin wannan suke shi a biya a nasa ba zai ba ɗansa ya tafi lahira bayan shi ya tara abin duniya nan kuma ya je lahira ana bin sa ba shi ba shi a biya a nasa wannan ni har sai da na kira dattijan na ce kai wannan dattijan Allah Allah ya saka maka da alheri ka nuna halacci akan danka. wanda matansa ba su ba a ya ƙanana amma matansa ba su ba shi dattijan ya ce shi a ɗauka a nasa ai su da rafi sa nake ku dinga biyan bashi ku daina mutuwa da bashi a kanku ƴaƴan zamanin nan ba su da imani mafi yawansu wallahi in ka ka ban bashi ba za su biya ma ba iyaye za su buga su mata musamman bashi ne mai yawa ta ce kai kai kai kai wahai daji ka ce wannan bashi daji za za mu sai motoci mu sai gidaje mu fataka daji ka ɗauko wannan bashi gaskiya a bar daji da bashinsa shike kai kana can ana bugunka su kuma suna nan suna fataka an samu gudunmawa na dubu ɗari daga alhaji muhammad ali kumu da dubu hamsin daga alhaji ahmad soye dubu hamsin daga shek adamu da koro a'a a'a haka tamana dubu hamsin wani ko wata baiwar allah dubu goma daga sha'ibu el ibrahim dubu goma daga ibrahim yakubu dubu goma daga adamu muhammad dubu hamsin hajiya halima baffa dubu goma ibrahim abdullatif dubu ashirin ahmad haruna dubu goma alhaji awal burga dubu ɗari biyu da takwas daga musulun umma na fce gombe da sauran ɗaiɗaiku daga cikinsu akwai ne wani akwai wani ezo igeni ya ba da dubu sittin da biyu da ɗari biyar shi ne ko? ok shi wannan yamurin yana ciki ezo ɗin to ezo ka kyauta kai ma Eh. gudunmawa da addu'a lemo katan sha biyu a bawa marayu su sha ruwa daga alhaji isa a da wune hudu a yi wa iyayensa addu'a to Allah ya saka wa iyayenka in suna da rai in sun rasu Allah ya ji kansu ƙur'anai guda hudu a yi mana addu'a Allah ya karɓi addu'a Allah ya amsa addu'a yaro na dan shekara 18 ya dauko hanyar kangarewa a ce hannu Allah ya shirya mana da shi da sauran matasan mu da suka dauko hanyar kangarewa da wanda suka kangare din wanda kuma su dauko hanyar ba Allah ya shirya da su ina neman hadda alqur'ani to Allah ya sa haddace qur'ani a fahimce shi a aiki da shi a ce da addu'a na biya umara wata takwas ba a bani biza ba to Allah ya fito da bizar akwai mara lafiya Allah ya bashi lafiya na cire zakka amma yan talare sun kwace kuɗin abun wanda na aika ya kai zakkar sai to Allah ya tona musu asiri a to biyar da ya ba za su haka kuma abin da zamu addu'a Allah ya sa wannan zakka da yan kalara suka kwata da zama dalilin shari'a akwai wani abu da ya faru a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wani mai arziki ne ya fidda zakka yake son ya yi ta a koye ba kowa ya sani ba da ya fita yana yawo zai ba da zakka sai suka haɗu da ɓarawo sai ya bashi sai da safa aka yi ta yaɗa labarai cewa an ba wa ɓarawo jiya zakka kuɗi ko ba a san wanda ya bashi ba ko ba sata yi ba sai ya zuwa ya Allah ka san abin da na yi nufi kuma dukiyata ta faɗa hannun ɓarawo sai sake ɗiban wata yake to yau zan sake yin sadaka da wata ba tare da jama'a sun san wa zan ba ba ya fita da daddare yana yawo sai ba wata ashe karuwa ce ita ma ta samu kuɗi maƙudai aka ce jama'a ba sata ne ba karuwanci ne ba wani ne ya da daddare aka yi ta faɗa shi ya san shi ya bayar amma baya so ya faɗa sai ɗaga hannu ya addu'a ya ce Allah ka san wanda na yi nufi kuma ga kuɗin ya faɗa hannun karuwa sai sake dunkule wasu masu nauyi irin wannan ya fita yake zai kuma yin sadaka a karo na uku kuma sai ya ba mawadaci sai zo ya tagumi ya ce to sadaka farko ta faɗa hannun farawo sadaka ta biyu ta fada hannun karuwa sadaka ta uku ta fada hannun mawadaci sai kwanta bacci sai aka gaya masa aka nuna masa a baccinsa cewa duka sadakan nan da kai guda uku Allah ya karba sadaka farko da ta fada hannun barawo ta zama dalilin shiryarsa yanzu ya daina sata ya samu jari na halayya ya zama dan kasuwa wannan da ta faɗa hannun karuwa dama watakila talauci ne da wahala da tsanani ya jefa ta yanzu ta samu jari ta daina karuwanci ta zama ya arziki wancan mai arzikin marowaci ne yanzu wannan kuɗin da ka ba shi ya canza masa tunani ashe akwai mai iya ɗaukan kuɗi haka da yawa ya bayar ga wanda bai sani ba shi ma yanzu ya koya ya tana tun yana ta aikin alheri ta wannan kuɗin da 'yan kalara suka kwace na zakka su je su tunani su zauna watakila ma sun ji wannan wannan zakka da kuka karba sai ku je ku jari ku je ku jari da ita ku kama sana'a da aikin yi ku tuba daga kalare ku yi kama sana'a da wannan jari kaga wannan zakka da ka bayar watakila Allah zai zama dalilin shiriyar yan kalaran nan da ita amma hadarin a ce sun cinye kuɗin ba su shiryu ba sun ci gaba da wannan to alhakin wannan kuɗin da suka ɗauka shi zai sa a kama shi zai sa su faɗa hannun hukuma shi zai sa wata kila su gamu da waɗanda suka fi su ta'addanci su gama da su su haka amma ba ma fatan a kai ga haka muna fata Allah ya sa ya zama da dalilin shirya su sai kuma tunda ka bayar dan Allah ai ka ga ba sai an ɗauko ta magana ba duk da fuqaha sun ce fuqaha sun idan ka da zakka sai barawo ya sace zakkar naka aka sace ko na talakawa tunda bai kai kan wanda aka yi nufin bawa ba kaga a wannan kaulin dole ka saki suka ce ko kuma ka fitar zakka sai aka sace uwar kudin yanzu zakka ce kawai a hannunka shin ta <laughs> ka cancanci masu cin zakka sai ka cinye abinka ko kuma ka cancanci zama masu cin zakka ba sai ka ara sai ka ara ka ci gaba da amfani da shi kana yi kana fitar da na zakkar kana juyawa kana juyawa har Allah ya dama da kudin ka wata ta hanyar zakkar wasu sun faɗi wannan kauli to ka ga ashe kenan sai mai addu'a Allah ya karɓi zakkarka su kuma Allah ya sa ya zama dalilin shiryar Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'adina wa ja'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'al almauta rahatan lana min kulli shar wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in